sarki wanda shi ne ya cancanci bauta a sama da ƙasa dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa mista sarki bayansa ne mallakar ne suna shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah shi kadai kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne zaɓaɓɓe ne daga cikin bayansa Allah ya daɗa aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da safansa da kuma duk wanda ya fi hanyarsa ya riko da sunnarsa a zuwa tashin alkiyama bayan haka ya kowa da suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kuma kowa ya rike jin tsoron Allah da takawa kada ku yadda ku koma zuwa ga Allah ba face kuna akan musulunci bayan haka ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sani cewa jin tsoron Allah mafita ce ga bawa kuma duk da mutum ya ji tsoron Allah ya faki dokar Allah to Allah shi kuma ya yi alƙawalin fakewa da kiyaye shi da kuma biya masa bukatunsa na duniya da lahira da kuma gamawa lafiya babban sirrin gamawa lafiya ga bawa shine jin tsoron Allah kwaki dokokin Allah nisantar abinda Allah ya hana kuma mutum ya iya ƙoƙarinsa ya ji kunyar Allah duk lokacin da zuciyarsa ta mela masa sabon Allah ya tunu Allah yana ganin shi kun baya da makawa baya da makoya da za ta hana Allah ganinsa don haka wannan ya sa ya rika jin kunyar Allah ba zai saba ma Allah da gangan ba sani yan uwa musulmi addinin musulunci yana umarni da adalci kuma adalcin nan ta kowace fuska ga wanda an musulmi da ma wanda ba musulmi ba ga wanda an masoyi da ma wanda an maki duk da maki addinin musulunci bai yadda a yi masa rashin adalci ba Allah ya yi umarni da tsaye da adalci akan kowa kuma ga dukkan komai adalcin nan na magana ne ko adalcin nan na aiki ne ko ko adalcin nan na wata amana ce da aka sanya a hannunka amanan nan ta jama'a ce ko ta ɗaiɗaiku kai har da kanka da kanka akwai amana da Allah yake sun ka A akan kai kanka ba a yi daga ci amana kanka ba a yi daga zalunci kanka da kanka ba jikinka ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ke son ka fake wannan haƙƙi rashin taushe wannan haƙƙin ko rashin ba da wannan haƙƙin rashin adalci ne ga kanka ga cikin ma kuma zalunci ne zuwa gare shi yasa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya fara da kansa a wurin adalci da nisantar zalunci ya zama Allah baya zalunci ya lizimta ma kansa adalci kuma ya lizimta ma kansa rashin yin zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama ya nasoshi nan na alqur'ani da na hadisai wayanda suka tabbatar da Allah baya zalunci kuma Allah ya lazimta ma kansa rasin rashin zalunci Allah ko bai faɗi haka ba in mu'minai sun yarda Allah baya zalunci duk mumina sun yarda Allah komi duk abin da ya zarta a cikin bayinsa adalci ne Allah duk hukuncin da ya yanke a cikin bayinsa adalci ne amma kuma don karfafawa ya zama darasi gare mu mu bayi sai Allah ya faɗa ƙarar cewa baya adalci Allah tsaye yake akan adalci da gaskiya hidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil saboda haka wannan shine mataki na farko da ubangiji subhanahu ta'ala ya tselanta cikin bayansa domin su san Allah bai yadda a yi zalunci ba Allah bai yadda a yi abin da ba daidai ba kuma Allah subhanahu ta'ala a ayoyi da yawa a cikin alkur'ani ya faɗi wannan inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun dukkan wayannan ayoyi sako guda suke bayarwa shine hukuncin Allah subhanahu ta'ala da ya yanke gare mu mu bayansa na mu zama masu adalci mu zama masu bayar da amana da dukkanin nau'in amanoni da aka sanya a hannunmu mu nisanci zalunci da dukkanin nau'i na zalunci karami da babba mu nisance shi domin mu gama lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar ta farkon kamar yadda ibnu kasir rahimahullahu yake faɗa yace zakara kathirun min al-mufassirin anna al-ayata nazalat fi sha'ni Uthman bin Abi Talha wannan aya ta farko da muka fara karantawa inda Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yace mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata cewa wannan ayar ta sauka ne game da maganar Usman bin Abi Talha lokacin da aka yi fatihu Makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sun shigo Makka Usman bin Abi Talha gare shi makullin Ka'aba yake kun bai musulunta ba manzo Allah yana son ya shiga Ka'aba ya ibada ya sallan nafila amma makullin Ka'aba yana hannu wanda bai musulunta ba a wannan lokacin shine Uthman bin Abi Talha ya shige gidan shi ya kulle akai akai ya bada makulli ya ki bada makullin Ka'aba sahabbai suna da karfi a wannan lokaci saboda Allah ya riga ya taimake su sun ci Makka duk wanda an Makka a wannan lokaci sai wanda sun kai da shi suka je suka taushe su suka kwato ɗan makullin suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka kawo Allah sai manzon Allah ya ce a'a a mayar masa da makullinsa inda makullin da tun gare shi yake shi ke da haƙƙin rike wannan makulli Ba ka amai su mai don gare shi yake shi ne custodian na makullin ka'aba babu dalilin za a kwato shi don bai musulunta ba musulunci adalci yake yi da wanda an musulmi da wanda ma ba musulmi ba aka sake mayar masa makullin to akan wannan Allah ya saukar da wannan ayar cewa Allah yana umarnin ku da ku yi adalci ku mai da amanoni ga masu isa kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci Usman bin Abi Talha jin dadin haka ya zo da kai ne ya bude Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga yayi ibada da yake so yayi kuma wannan ya dan sanadin ya furta kalmar shahada Yan musulunta saboda ganin irin adalcin da musulunci ya yi maka wanda a wannan lokaci inda manzan Allah bai ce a mai su mai da makullin nan ba bai da wani wanda ya isa an ci makullin nan don musulmi suke da ƙarfi a wannan lokaci an ci makka duk wani wanda a tukin murhu makka wanda ya hana ruwa gudu an gama da shi Allah ya ba manzan Allah nasara sun shigo makka za ka manzan Allah na da cikakken ƙarfi da zai ce an hana ba je ji wanda za ka faɗa maka faɗa mai amma da yake musulunci adalci ne ga Allah ce a mayar masa da makullin mai da makullin ganin adalcin musulunci ya sa musulunta da kanshi ba a tilasta shi ba wannan ya zama misali gare mu mu ɗaiɗaiku kuma ya zama misali ga waɗanda a shugabanni na su san irin muhimmancin adalci a cikin addinin musulunci muhimmancin adalci ga kowa babban sirrin zaman lafiya musamman ga wanda a shugaba babban sirrin gamawa lafiya ga musamman wanda a shugaba shine adalci babban sirrin gamawa lafiya ga duk wani mai hukunci shine yin adalci adalci shi zai sa idan Allah ya baka jagoranci in kana adalci sai Allah ya taimake ka sai ka yi shugabancin nan lafiya ka kare lahiya kuma ka kare shi al'ummar da ka shugabanta suna ganin mutuncinka duk inda ka wuce ba ka da mulki amma sai a taso ana gaishe ka ana ranka yace ana ranka ya dade in an ganka da kaya ai wuf a karbe in an ganka da wata bukata ai wuf ai maka in an ganka a sheko ba sai ka ga mutane ba baka ma ga mutum ba amma sai ce ga wani ta ai tsohon wani ta tsohon mai kazana sai ce ko ya gaishe ka saboda me saboda adalcin zai tabbatar maka da mutuncinka a cikin al'ummar da ka shugabanta har bayan ka bar shugabancin amma rashin adalci shi ke sa wato shugaba ya rasa mutunci a cikin wanda yake shugabanci kana barin shugabancin nan ko da ka mulke su da karhi sun bi ka dole amma kana barin mulkin nan za ga ba ka da zaka gane ba ka da alhorma ga kowa in ma'aikata ce ka shugabanta babu adalci kana barin tare da duk bukata ta mai sai ka ma'aikatan nan duk bukata da ka so ita ba ta biya da ka zo da dan fayil ka zai ce to wallahi sai dai. ka san yadda kun ka ba abubuwan nan yanzu ba haka nan suke ba abubuwan duk sun sake wallahi ranka yadda abubuwan nan yanzu sai a hankali ai sai ma haka haka kai da kanka za ka gano baka da kima ba aikatan na yanzu amma in ka yi adalci su za su ko da kansu su an shi fayil din nan a sai ka inda za a buga sam ka ce a ce jera kaɗe zauna a kai ka ɗaki mai AC ka zauna wani zai ɗauki nauyin ɗau fayil ɗin duk inda aka ce to wallahi fayil ɗin koma kaza na koma kwamishina ko koma famanan sakatare ko koma kaza a ce fayil ɗin nan nan da nan sai a buga ma a sa hannu nan da nan sai a kama a ce an kai an ƙare ka sa ka tsaya ka cikin mutunci amma muddin baka yi adalci ba kana dawowa inda ka shugabanta za ka gane baka da alfarma duk bukatar da kan nema ba za a yi maka ita ba nan ma wani ka cewa ah, don yanzu wai wani na to kaza ka ha ha ha sai ka ana dariya ma'aikatan da ka shugabanta da sun ka zama gargashin ka zaka yi suna kusu kusu ana dariya an ka ce ai gashi nan ka gani gashi nan shiga sai ma ta fara macewa kaza kaza kaza kaza yanzu tishar da ta mata ka fara kekewa za ka ga ma'aikata waɗanda sun ka zauna gargashin ka suna tsurumarka saboda ni saboda sun wahala karkashin ka ba kai musu adalci ba to a rashin adalci shi ke walakantar da shugaba a sanda yake shugabanci da kuma bayan ya bar shugabancin sai zama <coughs> baya da girma baya da kima a wurin mutanen da suka zauna sa, ba su yi miki kallon mutunci ko ba zai kwace lahiya ba tun karshen mulkin ma sai karjan barjan wahalke zai kare saboda ka adalci shine sirrin zaman lafiya ga shugaba na gida dattijo idan yana son ya kwace lahiya a gidansa ma babban sirin da zai sa ya samu zaman lafiya ya samu ci gaba ya samu soyayya 'ya'yanshi da iya sauran iyalin ya samu haɗin kan gidanshi shi shine adalci amma duk wanda bai adalci ba a gidanka ma sai gidanka ya buwaye ka in ka ba da umarni wayan gasu yi wayan gasu ki saboda wayancin da ba kawa da kan mai suwa ɗayan bora da ɗayan mowa wayanda ka ganin ka toshe haƙƙin su ko umarni ka ba su a basu yi za ta so sai dai su wani sai su su da su da aka yi da su don yana wahala aka bi danmu ai sai karan jiya da kaza ya samu su wani da ya fida sai ga ɗayan ma ba su yi maka biyayya saboda suna ma kallon azzalumi Marar adalci suna ganin cewa ba ka neman su sai in wata wahala ta samu amma a ka kwatanta a gidanka ma idan kana tsaye da adalci za ka ga 'ya'yanka da duk wa'inda a karkashinka umarnin kaɗai suke jira za su yi sauri su je su aikata kuma kansu a haɗe amma mafi yawan abin da ke lalata ko da gida idan dattijan gida ya ɗauki rashin adalci to sai ka ga gidan na ya zan kama akwatin maciji kowa kai ne daban wanda kai ne yamma wanda kai ne kudu wanda kai ne arewa ka taɓa ganin wanda macizai suke a cikin akwati to haka nan gidan mutum zai koma in bai da adalci kowa kai ne inda yake kallo daban to amma adalci shi ke haɗa kai na al'umma su zama abu ɗaya ku didi fir'auna babba abin da ya jama fir'auna abin da ya same shi shine rashin adalci da ya a cikin shugabancinsa yan mai da wasu taniyar ware inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum fir'auna yayi abin da ya ga dama yayi mulki Allah da kai ne ya tabbatar da wannan fir'auna ya yi abin da yake so a cikin ƙasa kuma sai ya wani tsari wata siyasa wadda ake ce ma divide and rule policy sai ya raba kan jama'a sai biyu wasu ɗiyan bai da wasu ɗiyan bora ya bai da wasu ɗiyan mowa ibtawa duk abin da sun ka yi ya tabbata kowa sun ka taka ya taku saboda ɗan uwansu ke mulki bani isra'ila kuma aka mai da su saniyar ware komi sun kai su ke laifi in an kashe su an kashe banza amma su da sun aikata laifi yanzu ana zartar musu da hukunci amma su in an shekara kashe su ba bai cewa kala haka jira, auna ya mulki in ka kalli tsarin mulkin duniya na yau ba haka yake tsari ne irin na siyasa irin ta fir'auna divine and rule policy manya-manyan kasashe kokarin suka yi su taushe kanana manya-manyan shugabanni kokarin suka yi su taushe na ƙasa gare shi shugabanni kokarin suka yi su taushe talakawa manyan ƙasashe masu arziki sun haɗe kansu sun ba kansu wani suna wai di sadi sun ba kansu suna duk wanda ba su ba banza ne kuma siyasar su ita ke tabbata a duniya duk abin da ba maslahar su ba aikin banza ne duk abin da kaga ana yi duniya maslahar su ce ake ake wa hidima su ne ake wa hidima su ake wa nema in kuna da man fetur kasarku ku na ake gino shi kasar ku amma suke cin moriya kai in an gine shi kasar ku kasar su ake tafe shi can ne inda kasuwa sai take su ka sa mai farashi in sun sai suwa ma kuɗin kuma suke aje muku wani zalun ke yauki wannan yau ba haka ake ma manyan kasashen duniya da ƙananan kasashe ƙananan kasashe ku adda man fetur amma kuma matata ta yi tana can kasar su ku iyaka bayi kuke a tonai kasar ku a kai can kasar su a tafe. da sauran albarkatun da a ciki suka amfana da shi sannan suka faɗin ko nawa gangan mai take in sun ga dama su ce ta faɗi in sun ga dama su ce ta tashi su ke sa ma abu ta taɓa ganin wanda ba shi adda kayan sai zuwa kuma shi ka samu kuɗi mai saye shi ka samu kayan sai zuwa kuɗi su ba su da manga amma ƙasashen da ke da mai ba su ke da haƙƙin sa ma man kuɗi ba su ke faɗin ga da kuɗi ga ko nawa gangan mai take su ka sa farashi kuma su ka saye ka taɓa ganin zaluncin da ya wuce haka a ce mai saye shi ka hudin wanda zai saye ba mai kaya ka hudin ga farashin kayan shi ba ba haka ake yi duniya ba a yau sannan in ka sai suwa kuma kuma sai ka aje foreign reserve a wurin su kai baka isa wawa kake baka isa ka aje kudin wurin ka ba sai dai ka aje wurin su in kana da bukata ka rubuta kuma sai a baka baki kuma sai abin ka za a ɗerewa amma kuma bashi za a baka kuma bashin dole sai ka ɗauka baka isa kuma ka ce baka za ka so ba saboda ana so yi indefin naka don a mulke ka ka ƙara zama bawa ka zama economic enslavement naka economically economic enslavement kenan irin na zamani wannan abin da ke faruwa kenan divide and rule policy a mulke ku da talauci a mulke ku da baki a mulke ku da tsoro a mulke ku da barazana ta makamai a mulke ku da kare muku tattalin arziki kiri-kiri sai a ce in kuna son a yi kaza da ku sai kun karya tattalin arziki sai kun karya darajar kuɗin ƙasar ku kai ka taɓa ganin zaluncin da ya wuce wannan ba a hulɗa da kai za a yi baka kaza da kaza amma sharaɗi sai ka karya tattalin arzikin ƙasar ka kai sannan a yi hulɗa kaza da kai wannan tsari ne irin na fir'auna siyasa irin ta fir'auna haka fir'auna ya tafiyar da siyasa shi hakan ce Allah ya karya shi sai ga manyan ƙasashen ma wannan siyasar irin ta fir'auna da suke yi ita ce ta zama matsala yau wannan ƙasa ta farma wannan wannan ƙasa ta farma wannan dibi abin da ke faruwa yau tsakanin rasha da ukraine na rasha ta harbar ukraine ka diba irin cin kasar da rasha da ukraine suke wa musulunci na taba ganin wani bidiyo shugaban ƙasar ukraine ana hira da shi yake cewa ana cewa to ga rikici ya yawa amma ya za wani tsari huka na ba da mafaka yake za su ba da mafaka amma duk wanda an musulmi ba za su ba su mafakar siyasa ba duk wanda an musulmi ba za su bashi mafaka ba to yau ga bala'in da ya ce musu wa kadhalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan bima kanu yaktubun Allah ya ce haka haka haka muke dora manyan azzalumai akan kananan azzalumai shi na ku ci yan uwanku babban azzalumi in ya kafe ka sai ya haye karamin azzalumi shi ma karamin azzalumi in ya kasa tarari ya haye azzalumin da bai kai shi ba haka ne to saboda haka babu abin da ke tabbatar da gaskiya al'amari da zaman lafiya da cin nasara a duniya sai adalci yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da daula wadda ke tafiya da adalci ko da ba ta musulmi ba ce sai Allah ya ba ta nasara bukatunta na duniya da tsarinta na mulkin duniya ya biya sai a kayan sai lahira dai dan adda magana amma Allah baya ba da nasara ga daula ta musulmi idan ba ta yin adalci dole ne shugabanninmu sai ya zama ana tunatar da su wannan su san cewa babban nasarar shugabanci shine gaskiya da adalci ina tuna lokacin da shugaban kasa Buhari ya hau sai ni wasa ta farko shugabannin arewa sun kai masa ziyara a wannan lokacin lokacin dan masanin Kano yana da rai wannan <coughs> mai ta masule shine sika a madadin shugabannin arewa da suka je wurinsa cikin abin da nake nake gaya masa yake cewa power remains in the hands of incidents if he is just and fair. That power will not remain in the hand of mu'min if he is unjust and unfair. Kuma wannan magana haka take daidai take da nasi. Allah yana tabbatar da mulki da shugabanci hannun kafiri inda yana adalci yana kamanta gaskiya. Amma Allah baya barin shugabanci hannun mumini in baya adalci baya kamanta gaskiya. Sai Allah ya jarrabe shi da tuntunin da bai jarrabe wanda a kafiri ba. saboda mi Allah adalci yake so shi Allah ya tabbatar da adalci <coughs> bai Allah ba ya zalunci kuma bai yarda da zalunci ba yasa Allah subhanahu wata'ala a hadisi ya tabbatar mana cewa addu'a wanda aka zalunta Allah subhanahu wata'ala ya ba da garanti na cewa ba wanda zai iya tare ta da ita zuwa gare shi duk wanda aka zalunta ya daga hannu yace Allah ka gani Allah ka isan mini gawa ne, Allah ka yi min kaza gawa ne. kuma ya zama kisa an an zalunce shi ne Allah subhanahu wata'ala yake wannan addu'ar ba ta sai iska sai ta isa a wurin Allah har ma Allah yake ce mata bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin Allah yake cewa lalle ina rantsuwa da girma na da buwayata wallahi sai na taimake ki koda ba yanzu ba koda nan gaba ne yasa duk wanda ke zalunci koda yana ganin kamar ya ci kamar bukatun sun biya karshe za ka ga ya yi wa kwanku uwar konku daban marfi daban mafi yawa da yawa mutum nawa za ga ya ɗaukaka ya ɗaukaka in kuɗin ne ya tara su ya tara su amma kwana biyu idan akwai zalunci ciki sai ga kamar ruwan gebe shi nan ya koma kamar ba shi ba <coughs> mutum nawa ne yake samun fawa da hannunsa eh, ya samu influence da hannunsa abin da yake so shi ake yi a ƙasa amma idan ba adalci akwai zalunci tare da shi kwana biyu za a manta da shi sai ma ana labari an abu sai wani ta wai wani na da a ce yana nan da rai ne ai ni na da yaro a ce yana nan duniya sai ta kai halinta ba a koma jin labari shi baya da kima a wurin jama'a tsakanin shi da jama'a sai zaki sai Allah ya isa sai mummunan fata sai bakar addu'a saboda mai rashin adalci da rashin gaskiya da taushe haƙƙin su da yayi yasa Allah subhanahu wata'ala duk da annabawa da yake da tabbacin ba sa yin zalunci Allah yana da tabbaci akan zukatan annabawan shi na adalci da rashin zalunci kadiba abin da yake gaya ma annabi Dawuda Allah subhanahu Ta'ala yake cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah yake cewa ya kai Dawudu hakika mun baka shugabanci mun ya ka khalifa mun ya ka jagora a cikin ƙasa don haka ka hukunci tsakanin mutane da gaskiya da adalci kada ka bi son zuciya domin son zuciyar nan idan ka bi zai ɓadda kai daga hanyar Allah kaga kenan idan shugaba yana so ya zama akan hanyar Allah to babban abin da zai tabbatar da shi akan hanyar Allah shine yin adalci da kowa yasa a tsari na musulunci wanda a shugaba dukkan al'ummar da yake shugabanci ɗai suke gare shi ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil lillahi shuhada'a wala qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa ayoyi masu kama da wannan suna nan a cikin alqur'ani wanda dukkanin su suna tabbatar da wajibin tabbatar da adalci adalcin nan kuma ga kowa wannan ayar ta farko Allah subhanahu wataala yake cewa ku zan masu yin tsayin daka ku zan masu tsayowa kyan wurin tabbatar da adalci wurin tabbatar da gaskiya ko da akan kanku <coughs> musulunci bai ta kai kanka ka zalunci kanka ba cikin ma musulunci bai daka zalunce shi ba yasa a tsari na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tabbatar da cewa ke mana cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka idanunka suna da haƙƙi a kanka sauran gabobin jikinka suna da haƙƙi a kanka shi yasa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wasu abubuwa wayanda mutane ke aikatawa a yau da kullum saboda ni saboda kare mutuncin shi kanka jikin naka addinin musulunci bai yadda mutum ya yi tafiya da kafa guda da takalmi kafa guda babu takalmi ba ko dai ka sa kafa takalmi duka kafafun biyu ko kuma ka cire duka musulunci bai yadda ka sa kafa guda takalmi ka bar guda babu takalmi kana taya da kafa guda ba manzon Allah ya haramta wannan manzon Allah ya haramta mana mutum ya aske gehen kai guda da bar gehe guda da sura ko dai ka aske duka ko kuma ka bar shi duka ba a yadda ka aske gehe guda ka bar gehe guda ba musulunci bai yadda ka zauna a rana gehen jikinka cikin inuwa gehen jikinka guda cikin rana ba ko dai ka shiga inuwar duka ko ka shiga ranar duka kaga duk wannan zan ba jiki haƙƙinsa saboda mi jikinka ma yana da bukatar a kare mutuncin haƙƙinsa kisa Allah ya ce ku tsaye da adalcin nan walau ala anfusikum ko da akan kanku ne ko da akan iyayenku ne ko da akan wayanda suka yi kowa zama kusa gare ku ne kada a same ka da son zuciya a wurin jagoranci kada a same ka da kamar da mutanen kasa kana mulkin kasa amma wani yanki na kasa su ne ɗayan bora wani yanki na kasa su ne ɗayan mowa wani yanki na kasa duk abin da ya shahe su ba ruwanka ba matsalar ka bace amma wani yanki na kasa duk abin da ya shahe su kana gaugawa za ka magance musu wannan matsalar wannan yana da cikin nau'i na zalunci a wurin shugaba dole sai ya zama wayanda kake shugabanci sun zama daidai a wurinka gwargwadon ikonka ba za ka ɗora wani akan wani ba ba za ka yi tasahuli da sakaci akan matsalar wani yanki ba ya zama ka ba da muhimmanci ga matsalar wani yanki wannan yana daga cikin rashin adalci ta huska shugabanni haka nan ta huskan masu hukunci su ma wajibi ne sai sun zartar da adalci yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa alƙalai iri uku ne masu hukunci kala uku ne ɗaya ne ɗan aljanna cikinsu biyu ‘yan wuta ne, wanda ɗan aljanna cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rajulun arafa al-haqqa faqada bihi fa huwa fil janna mutumin da ya san gaskiya yana da ilimi na shari'a kuma ya yi aiki da ita ya zartar da hukunci na gaskiya da adalci iya fahimtarsa to Allah ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan mai hukunci dan aljanna ne mutumin da duk sadda aka zo da husuma a gabansa a matsayin shi na mai hukunci a matsayin shi na alkali a kotu to zai tsaya tsakani ne da Allah ya kalli matsalar iya ilimin da Allah ya sanar da shi na shari'a ya yi adalci ya yanke hukunci gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi na gaskiya to manzo Allah ya ce wannan dan aljanna ne yana da ilimin shari'a ya san gaskiya kuma ya yi aiki da ita wannan dan aljanna ne cikin ‘yan wuta wanda na biyu wanda shi dan wuta ne, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wa rajulun arafa alhaqa wa lam yaqdi bihi wa jara fil hukum da mutumin da alkali ko mai hukuncin da ya san gaskiya baro baro amma ya yi hukunci sabaninta saboda an ba shi kuɗi ko saboda an yi masa wani alkawali ko saboda tsoron wasu jama'a yana kallo ga gaskiya baro baro amma ya yi hukunci saɓaninta. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan idan alƙali ne to dan wuta ne idan ba mai hukunci ne ko wani irin nau'i ne hukunci manzon Allah yace wannan dan wuta ne saboda ni ya yi hukunci da son zuciya ga gaskiya ya santa ya gane ta baro baro ya gane ga mai gaskiya ga wanda bai da gaskiya amma ya ba da gaskiya ga inda ba nan take ba ya ba da rashin gaskiya a inda nan ba nan ya kamata ba saboda kawai an yi dinga da shi ko an ba shi wani abu ko an yi mai wani alkawali ko yana tsoron kada ya ba da gaskiya kenan suwa ne suwa ne su cutar da shi ko yana tsoron kada cewa suwa ne ba daidai ba su yi mai kaza ya yi ɓaro-ɓaro ya yi zalunci ya yi hukuncin rashin adalci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan idan alƙali ne idan mai kowane irin hukunci ne dan wuta ne na uku cikin masu hukunci wanda manzon Allah ya ce shi ma dan wuta ne shine walal warajulum lam ya'rif al-haqqa wa qadala an ala jahlin fa huwa nar manzo Allah ya ce mutumin da shi da, ma bai ko san gaskiyar ba shari'a yin ta ɗaya na yake ba ya ilimin ta bai san ta ba amma saboda kawai an ɗaure mai gindi saboda yana da galihu an ɗora shi ya rika saran mutane yana yankan su da ya ga dama ba ya da ilimi bai san gaskiya ba bai san yadda za a yi ma ya fahimci gaskiya ba tsakanin masu shari'a ya yi hukunci bisa ga jahilci bisa ga ganin dama bisa ga son zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi ma dan wuta ne kaga duka me yasa wannan saboda domin azaltar da mutane akan adalci yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ko wa'anda suka yi adalci suka tsare gaskiya a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa al-muqsituna yawm al-qiyamati ala manadir min nur an yaminin rahman wakilta ya daihi yamin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa masu adalci wayanda ke yin gaskiya to suna akan wasu mimbarori na haske a ranar alkiyama Allah zai mutunta su zai karrama su za a dora su akan mimbarori na haske a gefen daman ubangiji Allah zai mutunta su da wannan za su zama cikin farin ciki za su zama cikin annashawa kuma ƙarshen su zai zama mai kyau saboda adalci da tsare gaskiya da suka ya ku yan uwa musulmi addinin musulunci addini ne na gaskiya addini ne na adalci a cikin kowane irin al'amari addinin musulunci bai yarda da zalunci ba ko da akan kankane, <coughs> balle akan waninka addinin musulunci adalcin nan shine ya tabbatar da sama da kasa shi ya tsaye da sama shi ya tsaye da kasa adalcin nan shi ke sa duniya ta zauna lafiya adalcin nan shi ke sa mai rauni ya samu yancin kansa mai ƙarfi ma shi ma ya samu yancin kansa kada a taushe kowa kada a girmama mai ƙarfi don ƙarfinsa kada a wulakanta mai rauni don rauninsa kowa a ba shi haƙƙinsa gurgudun ikonsa wannan shine abin da musulunci ya tanada kuma shi zai tabbatar da zaman lafiyar duniya daga cikin abin da yasa kuke ganin duniyar mu yau ta kafa zaman lafiya akwai rashin adalci na ƙasashe akwai rashin adalci na shugabanni akwai rashin adalci da su kan talakawan da ake mulki kowa akwai rawar da ya taka ta rashin adalci da kuma rashin gaskiya da rashin kiyaye haƙƙoƙi na ubangiji da kiyaye haƙƙoƙin juna yau ba ka gane haka in ka ce kila ba su mulki kawai to su ma talakawa in ka shigo gehen su su ma rashin adalci yana nan a cikin su je inda ake sai da abubuwa ka gani kaga yadda ake algusu wannan rashin adalci ne ya inda ake sai da abubuwan da ake kasawa irin ku da ku irin tumatur irin wani abin da ake kasawa daga yadda ake rashin adalci a sa ƙanana ƙasa a ɗauki manya wanda gari a tarafi a sa sama je wajen masu saisasashen abubuwa da ake aunawa wanda ake aunawa da mita ko ake aunawa da nauyi irin na kilo ko nawa mai kama da haka za ka ga rashin adalci ɓaro-ɓaro na zalunci da son kai wanda abubuwa ga sunan zai yawa je wajen masu awon filaye wanda ke sai da filaye wanda awo na filaye ka gani ka ga rashin adalci baro baro a yanki wurin wannan a yanki wurin wannan a koma hidda wani hili tsakiya kuma kai an sai suwa ma shi akan 150 ga takarda haka yake rubuce amma kuma can ƙasa an yankuna an yankuna an yankuna an koma hidda goyon mai rabu to kaga wannan shi ma rashin adalci ne ga abubuwa nan da yawa wanda mu kan talakawa suna nan zai yawa inda dubu irin wa'annan abubuwan ne su ne ba za su bari mu zauna lafiya ba babban abin da ke sa mutane su zauna lafiya kowa sai ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi ya taka rawar da Allah subhanahu wata'ala ya kaddare shi da yi wanda a shugaba ya bada da haƙƙi irin na shugabanci ta hanyar adalci da tsare mutunci da kuma yin gaskiya wanda ake shugabanci shi ma ya zama mai bai mai biyayya kuma ya hoki gaskiya da adalci a tsakaninsa da 'yan uwansa talakawa da wannan ne idan aka kiyaye kowa ya fara nashi haƙƙi sannan za a samu zaman lafiya Allah ya bamu ikon tsare adalci da gaskiya Allah ya bamu ikon yin abin da ya kamata da nisanta dukkan abin da bai kamata ba Allah ya bamu aminci da zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya dawo mana da zaman lafiya rikice rikice sun ka buɗe kofa a duniya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi muna mafita a cikin su uwan musulmi da ke cikin wa'ancin ƙasashen na Ukraine da Rosiya da ake rikice-rikice Allah ya fita su cikin aminci cikin zaman lafiya an ce akwai adadin 'yan Najeriya kusan dubu ɗari da ishirin ɗalibai daban-daban waɗanda suke a cikin ƙasar Ukraine ana nan ana ta ƙoƙarin ana evacuating nasu ana dawowa da su gida muna musu addu'a Allah ya fitar su cikin aminci kuma Allah ya ba su kariya mai da kowa cikin kasashen su cikin aminci da sauran dukkan musulmi wanda an zaune a can Allah ya musu mafita kuma ya fitar su cikin wannan fitintinin salimi na ganimi na amini.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 ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <coughs> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن دين الإسلام يأمر أهله بالعدل ولو للعدو وإن الله عز وجل حرم على نفسه الكريمة الظلم واشترط عليه العدل وأمر به العباد على العموم والحكام على الخصوص وقال جل في علاه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيدكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل وإيتاء وإن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن كثير رحمه الله ذكر كثير من المفسرين أن الآية الأولى نزلت في شأن عثمان بن أبي طلحة حين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة مفتاح الكعبة منه يوم الفتح ثم رده عليه ثم قال ابن كثير ونزول هذه الآية في هذا السبب لا يمنع أمومها إذ العبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب والأمانات جمع أمانة وهي ما يؤتمن الإنسان عليه والمعنى إن الله يأمركم أيها المؤمنون أن تؤدوا ما أتمنتم عليه من الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى أم للعباد وسواء أكانت فعلية أو قولية أم اعتقادية وقد أسند سبحانه وتعالى الأمر إلى إليه مع تأكله اهتماما ما اهتماما بالمأمور بالمأمور إليه قال تعالى في شأن داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عند يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحقق الأمن والأمان في هذه البلاد وأن تهكن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد عباد الله اتقوا الله تعالى أن من اتقى الله أمن من المخاوف في الدنيا والآخرة وفي الحديث القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق ولم يقضي به ولم يقضي به وجار في الحكم ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار أخرجه الأربعة وصححه الحاكم اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم كف عنا عيد الظلمة والطغاة اللهم كف عنا عيد الظلمة والطغاة اللهم لا تمكن لهم في بلادنا اللهم لا تمكن لهم في بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارفع الظالمين بالظالمين اللهم ارفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم ارفع الظالمين بالظالمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسي اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا حي يا قيوم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا خوفا إلا أمنته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلا إلا أنتنا على قضائها يا رب العالمين وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم

والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب is الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أغويتنا منا واجعل ثأرنا وساكما لهم يا رب العالمين اللهم لك

اللهم عليك بهم فإنهم لا يوجدونك من لا يهزم جندك ولا يغلب وعدك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب خاتم الأحزاب اهدهم وذكرهم يا رب العالمين اللهم اهدهم وذكرهم يا رب العالمين واجعلهم لمن خلفهم عشرة وآية اللهم اجعلهم لمن خلفهم عشرة وآية يا حي يا قيوم اللهم إنهم قد طغوا وطغوا وظنوا أنك غير موجود اللهم إنهم قد طغوا وطغوا وظنوا أنك غير موجود اللهم أرهم عجائب قدرتك اللهم أرهم عجائب قدرتك اللهم إنهم قد طغوا وطغوا اللهم أرهم أرهم عجائب قدرتك اللهم أرهم عجائب قدرتك واجعلهم آية لمن قلبهم وعبرة يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم سلطاننا في بعض البلدان في لا يعلمها إلا أنت اللهم إما إخواننا المسلمين في بعض البلدان في لا يعلمها إلا أنت اللهم إنهم مظلومون فانصرهم جزاهم باطلهم إخوانهم فانصرهم اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم